gida Hill Azim. Ah, 'yan uwanmu na wannan gida mai albarka kuma 'yan uwa masu albarka. Masoya Allah, masoya Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama. Muna yi muku sallama irin ta addinin Musulunci. Wahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, 'yan uwa kamin komai dai muna kara ba ku haƙuri. Kwana biyu kun ji shiru to lalle ba haka kawai ne ba. Akwai dalili. Waya da nake amfani da shi wurin isar muku da wannan saƙon aka samu matsala. Na ɗauke ta. zan yi magana da ita kawai sai ta ɗauke to ina da ubangiji kuma na yi ƙoƙarin ganin masu gyara sai suka ce da ni ai injin wayan ma gaba ɗaya ya yi huk ya riga da ya ƙone sai dai ya canja inji to na ga hakan zai walishe ni da yawa sai ne ƙoƙarin allah ya mallaka mana wani to ne samu ka ɗauki tsawon lokaci muna da kan fama sannan bayan haka kuma yadda za mu yi mu dawo kan channel ɗinmu ya ba mu wahala tsawon kwanaki biyu yadda za mu yi mu dawo tare da Allah ya taimaka muka da masana abin suka mai da mu kan channel ɗinmu to alhamdulillah yan uwa yanzu Allah ya dawo da mu <clears throat> ah, kuma kamar kullum yau ma mun zo muku da sirri wato sirri ne wadda ake amfani da shi. Du masifan da ake yi, du tashin hankalin da ake yi, duk bala'in da ake yi a guri. inda ka bar gidanka, to in sha sai ka dawo lafiya cikin kwanciyar hankali. Ko ana saka mutane ne a cikin injin markaɗe a markaɗa su, to in sha Allahu kai sai ka dawo gida. Babu abin da zai kashe ka. babu kuma abin da zai rauna naka ya ji maka mummunan ciwon da ba za ka iya amfanan kanka ba insha Allah kuma idan ne bayani za ga sirrin kuma za ga eh girman sirrin da martaban sa ya kai haka ya fi haka ma insha Allah to lalle wannan gida namu mai suna taimakon al'umma komi da ruwanka ta dawo kan ganiyarta cikin yardan Allah cikin yardan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a yan uwa kuma lalle ya kamata a ce ba za mu manta ba da yin godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala tunda ya ce la'in shakartun lazidan lakum lazidan lakum Allah na cewa idan kuka gode min zan ƙara muku zan daɗa muku kamar sama hadisi daga shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce dubawa da ya ce alhamdu to ya biya shi dukkanin godiya to shi yasa za ku ga in za mu fara muke farawa da godiya ga ubangiji mukan cewa muna godiya wa Allah da ya da mu kan wannan aiki namu kuma cikin rana mai albarka kuma sai ku ga mun kara da salati saboda wani waliyi yana cewa a banda ma wannan waliyin kamin nan ma tukun a cikin wannan littafi na libabal hadis eh, libabal hadis na kaman muhammad ibn abdullahi ibn abi zaid al ni ne mai iziya mai risala ya haɗo ta ina zato amma da libabal hadis shugaba sallallahu zalan na cewa babu wata addu'a kuma Allah ya sa ban kuskure littafin ba insha Allah yana cewa babu wata addu'a da za ta wuce tsakanin sammai da kasai Allah ya je ya karɓe ta ta tsaga sama ba tare da an yi min salati ba to daga nan za mu gane hikimar yi ma annabi salati a farkon abu da kuma ƙarshensa. sa to yan uwa kuma muna roƙon Allah ya ƙara wa annabi Muhammadu daraja ya ƙara masa martaba mu kuma albarkacin shugaba Allah ya biya bukatun mu waɗanda suka yarda da mu suke ganin wai in mun roƙi Allah zai ansa a bisa su. a yayin da mu ɗin nan kuma wadaƙantattun bayi ne Allah shi ne masani to amma shi Allah marfin asirin bawansa ne insha Allah albarkacin annabi Muhammadu Allah ba zai kunyata ba muna roƙon Allah ya biya bukatunku ba mu kai ba ba mu kai ba ba mu kai komi ba amma Allah ya biya bukatun ku albarkan annabi Muhammadu ko kuma waɗanda kuka ga bukatun ku suka biya kuke ta godiya da sanya albarka to duka aikin ba mu muke yi ba a'a Allah shi yake yi komi shi yake yi to Allah ya samu dace to yan yau mun zo muku da sirri kamar yadda muka ce sirri na wanda in za ka fita <clears throat> in za ka fita ka yi tafiya. In ma daji za ka tafi, in ma wani gari za ka je, in ma wani ƙasa za ka je ko a jirgin sama ko a moto ko a jirgin ruwa ne, duk abin da zai faru kai ba zai cutar da kai ba. Ko me zai faru kai ba zai cutar da kai ba. Ko jirgin sama ne za a cinna masa wuta daga sama yana ci. To billahi azim la ilaha illa huwa sai ka fita. albarkacin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albarkacin haɗin waɗannan sunaye da ake yin su to yan uwa da farko abin da mutum zai nema in zai wannan aiki kuma sirri ne mai sauƙin haɗawa mutum zai samu takarda takarda takarda fari idan mutum ya samu takarda fari to a jikin ainihin wato takarda ɗin sai ya rubuta ah, la ilaha illallahu iya nan a jikin farin takardar nan sai ya rubuta la ilaha illallahu iya nan zai rubuta kafa ɗaya tak sai ya sake kuma ya samu wata takardar fara ita ma a jikin wannan ɗayan takarda kuma sai ya rubuta Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadda insha Allahu za mu rubuta kalmomin a jiki domin akwai wanda sun san ababuwa amma ba za su iya rubutawa ba da ma wanda za su iya rubutawa saboda imam shehu wato Gibrimu, Shehu Gibrimu mai juhazu yana cewa a ciki ya kawo wani hadisi daga farko farkon littafin sa da ake kiranta juhazu littafi da ake yi na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam juhazu sa'iri wal kaza wal kaza wal kaza din nan yana cewa ya kawo wani hadisi wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya rubuta min salati ya rubuta min salati to Allah zai rika rubuta mishi lada zai rika rubuta mishi lada har zuwa ran da wannan rubutun zai goge to salatin annabi kenan ba ka rubuta to balle kuma a rubuta la ilaha illallah la ilaha illallah kuma a rubuta ta ismu jalala ka rubuta to shi ma da a samu lada to shi yasa muka gane cewa gwanda mu rubuta din da ya za mu rubuta don a gani to haka rubuta shi wannan la ilaha illallah na takarda fari yin takarda wani fari ma sai a sake a rubuta kuma muhammadu rasulullah kun ga daban-daban kenan to daban-daban idan za ka tafiya za ka je harkar kasuwanci ko za ka je wani gari ko za ka je wani waje a cikin su guda biyun nan sai ka ɗauki ɗaya ka saka a jihunka ɗaya kuma ka nemi wani wuri mai kyau a ɗakinka mafi ɓoyuwan waje ko a ɗakinki domin wannan sirri ne wanda mace tana yi amfani da shi namiji na iya amfani da shi in ba za ka iya ba za ka iya ba mace ta rubuta maka mace ma za ta iya ba ma namiji ya rubuta mata to bayan an yi wannan aiki kamar yadda muka faɗa sai ka ɗauki ɗaya ka riƙe tare da kai ɗaya kuma ka nemi waje ka ɓoye idan kana gida lokacin da ka yi za ka haɗa su a waje ɗaya amma ni yadda abin na yi kuma yadda nake gaya wa mutane inda ma nake haɗa wa mutane kamar da suka ce haɗa musu to wannan kan sa ma ɗaya farin zare ɗaya kuma nemo wani zare ko baƙi ko wani kala sai sami shi to sai ka je ka haɗa su a wuri ɗaya ka aji idan za ka yi tafiya ko za ka je wani wuri sai ka je ka ɗauki ɗaya ka saka a aljihunka to kamar yadda ka sani ne idan aka ce la ilaha illallahu to fa dole sai an ce muhammadun rasulullahi yake cikuwa in ba haka ba ba zai taɓa cikuwa ba bai cika ko musulunci ne ka ce la ilaha illallah in baka ce muhammadun rasulullahi ba bai bai cika ba imaninka to haka ne inda kai kuma Allahu da Muhammadu ba su rabuwa to haka ne duk inda ka je da ɗaya daga ciki to sai ya dawo ya nema ɗayansa to shine ni kuma amma kan ba da shawarin cewa a ɗauki Muhammadu a saka a jihu a riga tafiya da shi wato muhammadu rasulullahi domin muhammadu rasulullahi nan kai ka saka a jihunka kana tafiya da shi duk inda zaka je ya zama Allahun na gida to da zai yi wannan Muhammadu rasulullah yanzu ya dawo ya zo ya haɗu da Allahu shi kuma Allah ba zai barka ka mutu a wani guri ko wani bala'i ya same ka ba sai ya sai ka dawo da wannan suna ka zo ka haɗa da wancan ɗaya zama Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yan waka ake amfani da wannan sirri a rubuta shi kuma da kasashe a wuri mai tsarki yayin da kai tafiya ka dawo sai ka buɗe inda wancan ɗaya yake sai ka jefa ɗayan ka ajiye shi in za ka yi tafiya sai ka cire ɗaya ka tafi to haka ake amfani da wannan sirri yan uwa insha Allahu kuma masu neman ƙarin bayani za su yi mana magana ta comment da kuma masu nambobin mu wanda na wasu wanda muke amfani da shi za iya mana magana insha Allahu kuma mun izina ga da wannan sirri ga duk wanda ya lakin kuma ya shiya na wannan sirri eh ya lakin ya shiya mana bada zawari wanda ya kasance ne farkon zuwansa wannan gida namu mai albarka cewa yayi subscribing saboda subscribing shi zai baka dama a duk lokacin da ka daura sirri ya zama ka samu labari yan uwa mu na wannan gida masu cikawan ka'idoji Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya bukatun ku zahiri da badani Allah ya biya bukata sai ayi lakin aishiya shiya kamar yadda aka saba Allah ya wuce mana gaba bai sirri Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa Amina wa da Zahra wa Ibrahim al Qasim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin